Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna ya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar su a zangon FM. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawa domin gabatar muku da shirin dare. Lokacin da ake jam'iyyar Gambiza ta APC, akwai gwamnati shiga cikin jam'iyyar APC a watan Disamba. suka yi takara a watan March da shugabanci. Sun jam'iyyar APC NPDP ne su a gwamnatin PDP jam'iyyar pdp a masu gabatar suka apc a cikin wata uku aka ba su takara duk wannan can ba ba ba sai aka wannan tsohon gwamnan jihar jigawa ɗaya daga cikin yayan jam'iyyar pdp tun filazar sule lamido kan zaben tsohon takwaran aikinsa na jihar borno senator ali mudu sharif muna da rahoto daga kamaru wato kan wasannin ko kuma ce labarin wasanni kamar yadda kuka sani yau a filin ra'ayoyin ku kofa buɗe take lambobi da za ku kira mu kai su ne a matsa alamar tarawa wato plus one sannan abu ga biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Yau Juma'a aka kama shugaban masu hamayar ƙasar Uganda Kisa Basige karo na biyu cikin kwanaki biyu a yayin da sakamakon zaɓe ya nuna cewa yana bayan shugaba Yoweri Museveni da yawan ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar da aka yi. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun kama Mr. Basigiye da wasu manyan 'yan jam'iyyarsa ta Forum for Democratic Change su hudu daga headquarter jam'iyyar a Kampala babban birnin ƙasar. sai da 'yan sanda suka fesa barkonun tsohuwa a cikin gina a lokacin da shugabannin jam'iyyar suka yi kokarin yin taron 'yan jarida domin su yi magana kan zargin tafka magudi da suka ce hukumomin kasar sun yi haka kuma wani dan takarar shugaba wato tsohon prime minister amama mbabazi an gan shi yana barin gidansa a yau juma'a tare da rakiyar 'yan sanda tun da farko mr mbabazi ya gabatar da wata sanarwa yana mai faɗin cewa 'yan sanda suna kama mutane a harabar gidansa kuma ya sa faifan bidiyon 'yan sanda da ke sintiri a titunan kasar sakamakon farko da hukumar zaben kasar ta gabatar a yau juma'a ya nuna cewa shugaba museveni shine ke kan gaba da kimamin kashi 62 daga cikin 100 na da aka kada shi kuma kisa kiza basige yana da kashi 32 daga cikin 100 shi kuma tsohon prime minister mbabazi yana baya sosai da ƙasa da kashi 2 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada Jiragen saman yakin Amurka sun kai wa wani sansanin horaswa na kungiyar ISIS hari yau Juma'a a yammacin kasar Libya kusa da kan iyakarta da Tunisia sa kashe kurata 'yan ta'adda da dama. Harin da aka yau Juma'a ya kuma lalata wani gini a garin Sabratha yamma da birnin Tripoli a yankin da aka san 'yan kungiyar ta ISIS na gudanar da hidimominsu. su. jiragen saman yakin suna sun auna wani dan kasar tunisia ne da aka danganta da manyan hare-haren ta'addanci guda biyu a tunisia bara amurka ta tabbatar da jiragen saman yakin ta sun kai samame libya akalla sau biyu a yan watanni da suka shige ciki har da wanda ya kashe shugaban ƙungiyar isis a libya tun dai lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin mu'ammar kaddafi aka kuma kashe shi a shekara ta 2011 ƙasar libya ke cikin rudani Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ivan Simonovic, mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya aika shaidin cewa al'amarin ƙasar Sudan ta kudu yana ƙara rancaɓewa. Yana mai faɗin cewa rikici a can yana jawo barazana ga kwanciyar hankali a ilahirin yankin. Yau Juma'a Mr. Simonovic ya gabatar da wannan kashedi lokacin da yake wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayanin halin da ake ciki ta faifan bidiyo daga goma a jamhuriyar congo ana sa ran zai gana da shugaba salva kiir kuma ya kai ziyara cibiyar kariya ta majalisar ɗinkin duniya tun da farko kungiyar ba da agajin ƙasa da ƙasa doctors without borders da ake cewa msf a takaice ta ce a wannan makon an kashe akalla mutane goma sha takwas a rikicin da aka yi a cibiyar kare mutanen ta majalisar ɗinkin duniya ciki har da 'yan ƙasar sudan ta kudu guda biyu da aka kai wa hari kusa da gidajensu mai magana da yawon ƙungiyar msf marcus Bachmann, ya ba da rahoton cewa jami'an kiwon lafiya sun ratsa dare suna jinyar mutane 73 da aka ji wa rauni a harin, yawancinsu harban su aka yi sa'annan kuma ƙarin waɗanda suka ji rauni suna ta zuwa asibiti a yau juma'a. an yi rikicin ne tsakanin ƙungiyoyin matasa na ƙabilu biyu dinka da shiluk masu harin kunar bakin wake sun kashe akalla mutane goma sha tara da raunata mutum hamsin a wani hari da suka kai a arewacin kasar kamaru a yau juma'a hukumomin soja sun ce maza biyu ne suka kutsa wata kasuwa a meme a yau juma'a suka tarwatsa kansu babu kungiyar da ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin to amma harin ya yi kama da irin hare-haren da yan kungiyar boko haram suke kaiwa hare-haren da aka ɗora laifinsu a kan ƙungiyar boko haram sun kashe fiye da mutane dubu ɗaya a arewacin ƙasar kamaru tun shekara ta 2012 majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar amnesty sun kiyasta cewa cikin shekaru shida yan ƙungiyar boko haram sun kashe fiye da mutum dubu ashirin kuma sun tilasta kimanin mutane miliyan biyu da rabi su rasa muhallansu. labaran duniya kenan a maji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar pdp mai hamayya a najeriya tsohon gwamna sule lamido na jihar jigawa ya bayyana cikakken goyon bayansa ga zaben alimudu sharif a zaman shugaban jam'iyyar gwamna lamido wadda ya tattauna da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kuri ya ce akwai dalilai da suka sa zaben sanata mudu sharif din tun na ganin a cikin tambayoyin da ka yi kowace kwaɗa daidai kowace ka ɗauka daidai daidai wani shi ne akwai umarnin kotu na biyu kuma dama bisa ka'ida shi ne tun da an samu gurbi dole a cike so ko da kotu ko ba kotu za a cike dole domin yana cikin tsarin jami'ai pdp cewa idan aka samu wani gurbi to a ɗauko mutum daga wannan shirya a a cike da wani wurin so da ka a matsayin umarnin kotu wannan ba umarnin kotu matsayin ka'ida pdp shi ma mun bi shi amma wani zai mamaki a ce Mad Sharif na yana daga cikin sabon shiga na jam'iyyar PDP a waye gari yanzu shine ya zama shugaba mutane suna sanya alamomin tambaya a game da wannan mataki da kuka dauka ito mutane suna da yanci su bada fassarar su wannan yancinsu ne na biyu shine kasan zabe aka yi kuma zaben da aka yi shine aka ce daga wani bangare kaɗai ba da Najeriya ba daga wani bangare ka dauko a cikin gurbin nan wanda aka kawo a cikin su shida shi aka zaba lokacin da ake jam'iyyar gambiza ta apc akwai gwamnati shiga cikin jam'iyyar apc a watan disamba suka yi takara a watan march takara ba da shugabanci sun shiga cikin jam'iyyar apc npdp ne su a gwamnatin pdp jam'iyyar pdp a masu gabata suka apc a cikin wata uku aka ba su takara duk wannan can ba yi ba sai aka wannan haba a rinka yin adalci mana me yasa a yanda kuke kokarin farfado da martaba da kimar PDP kuma kuka samu mutumin da ake ganin cewa ana sa da zargi na wasu abubuwa na ba daidai ba din najeriya ba wanda kai wannan zargin cewa akan matsayin kazanta ko rashin daidai ba da dan pdp amma wannan ƙorin na wannan kazanta pdp suka saka apc dan najeriya sai da cewa in apc ne a ɗauko yan pdp jami'ar yan katsa da petro yan kaza duk musu duniya a ce dan pdp ne amma in shiga apc ba da ƙuri'a ta daidai ta zama halal amma yana pdp ta zama haramun yanzu shi kenan dan kawai mutum yana pdp da an firgita mu an ba mu tsoro shi kenan ba mu tsoro magana na yaya a najeriya duk kurin nan gawaki ɗin suka sa aka tsaro mulkin nan npdp ne kurin kwara kurin sokoto kurin kano kurin adamawa kurin rivers duk kurin pdp ne daga sas dai suna tsoronsa sun firgita domin ko da ra'asun nan na ga ana zuga cewa ai ya kuma apc yana apc shi ke nan shi lafiyayye ne bai laifin kwaya ba kuma da yarawa pdp shi mai mugun hali ne ko ka isan muna tun sarautaka in ka ada mulkinka a gaida mahmud kori wadda aka ji da tsohon gwamnan jihar jikawa alhaji sule lamido kamin mu bude layin tarho domin mu ji ra'ayoyinku a sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. I'm Sen la o vali de. mata suna jiya na ba ta hajji ba yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mai kira na farko daga jamhuriyar Kamaru ko? Eh, to bismillah abubakar ne mai suna abur kaset a balangwa na amala abubakar eh, ra'ayi na a dangane da kudin wannan naira da kuka yi magana jiya na'am eh watan naira nan muda da muka santa can akan naira ashirin take dubu ɗaya faransa hmm. yau ta kai naira dubu biyu da ɗari takwas To. Gaskiya wannan abu mu ba mu ji daɗin shi ba. To. To, madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je Najeriya jihar Kaduna. Mai kira da Kaduna? Assalamu alaikum. Wa alaikassalam me ke tafi da kai? To abin da ke tafi da ni kana magana farko dai da akarami ne daga shagun maki da nan Kaduna Najeriya kuma abin da ke tafi da ni shine dangane da shi abin da mai girman gonan jihar Kaduna tsakanin Allah muna bukatar hanyoyi sosai a jihar Kaduna kuma kaga maganar maganar ruwan sha ma da maganar bangaren asibiti da maganar kowa maganar asibitin da ake cewa makarantu da ke cirewa kusan miliyan 300 da wasu abubuwa a duk kwana biyar nan tsakanin Allah kamata mai girman gwamnan ya ankara domin ganin cewa ya kamata a ce makarantun na an inganta an haɓaka su ka Allah yan kasuwa ma suna buƙatar jari ma babu jari ga yan kasuwa ya kamata a tallafa musu kuma magana tsaron nan shi ma a kula da shi gaskiya na Allah yawa akwai abubuwa da yawa jihar Kaduna muke buƙata To madalla mun gode kwarai da gaske da fatan waɗanda aka yi kira domin su sinji yanzu kuma bari mu nufi jihar Yobe. Wa alaika salam wa ke magana? Alhaji Muhammad Alhaji Mala Alagar ne su ne local government Yobe State. Na'am. Ina ba da kuka na ne da gwamnatin jihar Yobe. To. Yayi tsakanin garin mu Alagar da mace kilomita tara ne. Aka yi hanya daga Ganjar na zuwa mace wajen kilomita goma sha biyar a taimaka a ƙara kwanana zuwa Alagar ne. ni ne kaina kenan abin da nake fata kenan Allah ya bani zaman lafiya amin summa amin yanzu kuma bari mu tafi Lagos eh, salamu alaikum wa alaikas salam yawa malam salisu alaramma ne daga Lagos to malam salisu menene ra'ayinka to gaskiya dai a halin da muke cikin zuwan naira ta sa mutane matsala da yawa to saboda yanzu idan za ka canza kuɗi sai fannin ta Nijar ta kai kusan biyar. Mm-hmm. Kuma duk harkokin da ake ma sun a kan haka ɗin. Mm-hmm. Eh, shi ne dai muna so goyon su taimaka mana a san dabarar da za a yi. A sassauta dalar nan ta kasa. To. Eh, abin da muke so gwamnati ta mana ke na wani shi ne ra'ayina. To madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je Abuja. Wa alaikas salam wa ke kira daga Abuja. sunana abba alhaji hamza dan garin kenawa mazauni nan abuja na mala abba ne ra'ayinka to ni ina isar da ta'aziyya ta ne ga rasuwar yayanmu wanda aka fi sani da sale bulama wanda yan boko haram suka kashe shi nan ci biyu da wuce ina isar da sakon ta'aziyya ta ga yan uwa da iyaye da yayi Allah ya masa rahama Allah ya ji danka amin suma amin yanzu kuma bari mu koma yobe halo halo mai magana daga yobe kana tare da mu eh ina tare da ku to bismillah wa ke magana kuma menene ra'ayinka ali ne to mala ali me ra'ayinka ra'ayina akan gwamnatin namu na yobe to ya kamata mu a gaida mu a kara mana lokaci wannan kullum karfe shida za mu shiga gida kamata tsara mana lokaci ra'ayin kai to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar taraba na'am na'am salamu alaikum wa alaikum salam na ina na'am mm-hmm. farko dai na muku fata alkari amma gaskiya mu a yadda buhari ke gudanar da mulki shi gaskiya ba mu ga alamar cewa mun samu canji a ƙasa ba gaskiya to gaskiya kamata a gyara gaskiya na san ko bai ji ba ko wanda suke ji wanda suna kusa da shi to mun zaɓe shi ne don muga canji ba mun zaɓe shi don wani ɓangare daban ba a ba mun zaɓe shi ne don muga canji ba a canji da muke gani a ƙasa gaskiya to kamar kamar wani irin canji da kuke so eh gaskiya mu mun tsaya tsayin da kamun zaɓo Buhari kuma mun so mu samu canji a Taraba amma ba mu samu canji ba abubuwan da muke ji ya ishe mu mu kamar ma ba mu samu canji ba musamman a Taraba su wallahi ba wani canji da muke gani a Taraba ba wani canji komai a taraba daban ne kawai ya zama kamar gwamnatin taraba kamar ta tsaya bangare ɗaya ne to amma ba amma ba taraba ba tana ta zaɓi wata jam'iyya daban ba eh to duk da yake an jam'iyya daban ne ya ai dole zai zama akwai wasu wanda an tura wanda ya kamata su suna kinsa taraba wanda su yi magana ina ina gwamnati da yake tafiya ya zama za iya gyara wasu abubuwa ba wani gyaran abubuwa da ake abin da nake abin da nake nufi ba ba abin da yake tafiya komai a bangare da yake tafiya abin da nake nufi ba taraba ba tana da gwamnatin jiha ba me gwamnatin eh, jiha yanzu yanzu tana da gwamnati da abin ya kyauta ce su sun ko da ba su sani ba ya kamata ce sun sani ba lallanta na mara su sun fi ni sani. to madalla Allah ya sauwaka yanzu kuma sai ka tsina. halo mai kira da katsina kana nan to da alama mai katsina layinsa ya tsinke Um, ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC ana neman karfe 4 saura minti goma 11. Uh, muna da ku ra'ayoyinku kamar yadda ku sani yau rana ce ta kofa gure inda muke kuke kira ku bayyana ra'ayoyinku. Uh, kuma kamar yadda kuka sani ranar juma'a rana ce da muke bayarwa saboda muji daga gare ku irin matsaloli ko kuma ci gaba da ake samu a inda kuke da kuma lamura da kuke gani ya kamata ku bayyana ra'ayoyinku a kai ga zaben Nijar za a yi ranar lahadi Allah kai mu shugaba Muhammadu Buhari ya yi balaguro zuwa taron koli na kungiyar AU da kuma Masar suka shirya a garin nan to ga kira da Kaduna bismillah to ra'ayi na ina kira ga mai girma gwamnati na'am na kaduna state akan maganan ciyarwa wannan da na manta sunana aliyu daga tanga local government kaduna state na amala aliyu yawa to maganar ciyarwa nan akwai wani gefe da na ciyarwa mu eh. tanga kuma god din da muka bada kuri'u mai yawa ya kamata mu mori da of democracy nan eh. sai kuma mu gefe mu ba ciyarwa me yasa a karamar hukuma kamar karamar hukuma tanga haka kun nemi ƙarin bayani daga hukumomin ilimi na karamar hukumar ku ba su ce mu komai ba? To an nemi ƙarin bayani sun ce dai ba turo musu kuɗi ba. To, to madalla yanzu kuma bari mu je jihar Zamfara. Amin alaikum salam. Ina wani ku ina gajiya. Lafiya kala alhamdulillah me ke tafi da kai? abin da ke tafe da ni yana kawo kokina ne ga gwamnatin jihar zamfara ta muna da mai magana almustafa a direban eh. a muna da hanya wadda su tashi daga bypass za ta kulle gusa otel hmm. to duk shekara muna dubin gwamnati za ta taimaka ta mana ita saboda ta fitar da mu da wahalhalun da muka ciki amma kuma abin ya ci don haka muna kai su kanmu da gwamnatin jiha su taimaka ta diba muna wannan hanya ta hitar da mu cikin matsalar da muke ciki ba kamar in an so ma ruwa to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bar mu je jihar jigawa jigawa kana tare da mu yana eh, tare da kun suna magana ɗayar injiniya na nan eh, mai mazarji mai kamar hukumar talatin karkar jihar jigawa najeriya na malam dairu ya wani kiran na zan yi zan kira ne ga mai girma gwamna da kuma dai masu ba shawara kan ayyuka na raya karkara da shugaban birane da ƙauyuka kan aikin hanya da ta daga ainihin daga majingini zuwa hannun jiwa zuwa dan kuma ta wuce ma har dan gwanci da kuma aikin wutar nefa da ya taso daga majingini zuwa mai magari zuwa hannun jiwa zuwa mahazu ina kira ga mai girma gwamna a taimaka a duba mana wannan ayyukan to to to madalla mun gode maka kwarai da gaske ah, kuma to mai kira daga yobe bismillah kai ne na ƙarshe. to alhamdulillah alhaji ya ja jima'i ne na mala alhaji ya a ah, fatan da nake yi ina fatan yan kwana yan najeriya su kasance masu yin haƙuri da wannan mulki na buhari in allah ya yarda akwai alkhairi gaba to eh, in allah ya yarda akwai alkhairi gaba kada mu yi gaggawa to madalla mun gode kwarai da gaske baki ɗaya kuma iya abin da ya sauwa kenan a filin jin ra'ayoyin ku masu sauraro a kasance tare da mu ranar talata domin kira a bayyana ra'ayoyin mun gode kwarai da gaske. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. bari na fara da kwallon kafa a ƙasar kamaru inda a yau ne aka gabatar da sabon mai koyar da 'yan wasa Igbo bros ga al'umman ƙasar shi sabon mai koyar da 'yan wasa na lyon indomitable dan ƙasar belgium ya ce ya fara binciken 'yan wasa saboda shirya farkon wasansa da zai yi da ƙasar niger a watan maris mai zuwa a wasan share fage na zuwa gasan cin kofin kwallon afirka da za a buga a shekarar 2017 bayan samun goyon bayan abokanan wasan na club din da suke buga ma kwallo, yaya ture dan kasar cote d'ivoire yana da kwan shugabannin club sa wato paris saint germain da su yi masa afuwa saboda a fadarsa duk dan adam yana iya yin laifi bayan jefa kwallon da ya yi a raga wa sabon club ɗinsa wato crystal palace emmanuel adebayo cikin hira da ya da wata kafa a yau dinnan ya yi bayani kan rashin sashi ya yi wasa wato zaman kashe wando da ya rika yi a club din tottenham zan kammala da labarin isaac mwangi shugaban hukumar wasan motsa jiki na kasar kenya da ya dakatar da aikinsa har sai an gama bincike yan wasannin motsa jiki wato joe sukari da francisca manunga da aka dakatar har tsawon shekaru hudu suna zargin shi isaac da tilasta tilasta musu biyan dola dubu ishirin da hudu kowannensu saboda sassauci a hukuncin da aka yi musu mamadu danda sashen salamu da amurka jamhuriyar kamaru yanzu kuma sai shafi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kwanan nan ne shugaba barack obama ya buɗe taron amurka da kudu maso yammacin asiya a sunnyland jihar california ta ƙasar amurka inda ya furta cewa yankuna kaɗan ne suka fi ba jama'arsu dama fiye da yankin asiya da pacific a ƙarni na 21 domin yin amfani da wannan dama amurka ta nemi ƙulla manufofi tsakaninta da kudu maso yammacin asiya wanda shine mafi mahimmanci ga zaman lafiya da ci gaban yankin a cewar shugaba barack obama mambobin ƙungiyar asin za su ci gaba da inganta cinikayya da harkokin tattalin arziki tsakaninsu wanda zai buɗe wa jama'ar yankin guraben ayyukan yi a cikin sama da shekaru bakwai da suka gabata cinikayya tsakanin amurka da yankin kudu maso yammacin asiya ta ƙare da kashi 55 cikin 100 yanzu yankin shine na hudu cikin manya-manyan abokan hulɗar kasuwanci da amurka a cewar shugaba barack obama kamfanonin amurka sun zama manyan hanyoyin zuba jari a yankin kudu maso yammacin asiya ɗaya daga cikin dalilan da suka sa kuɗaɗen da ake samarwa daga kayan da ake sarrafawa a yankin suka haɓaka a cikin 'yan shekaru wanda ya canza rayuwar jama'a daga ƙangin talauci zuwa wadatacciyar rayuwa shugaba obama ya buƙaci mambobin ƙungiyar asin su ƙara zage damtse wajen ƙarfafa harkokin tattalin arziki da kasuwanci domin ci gaba mai ɗorewa da zai amfani ɗaukacin jama'a ƙungiyar asiyan na da muhimmiyar rawar da za ta taka a ɓangaren tsaro a cikin shekarun nan amurka ta ƙara wa ƙawayenta da ke yankin taimakon tsaron da take samarwa ta ruwa da ke inganta cuɗanya tsakaninsu ta wajen bin dokokin cinikayya da warware matsalolin kai ɗaukin agaji shugaba Barack Obama ya buƙaci ƙasashen ƙungiyar ASEAN su ci gaba da neman cimma ƙudurin yankin baki ɗaya da dokokin ƙasa da ƙasa da al'adunsu wanda suka haɗa da ba da 'yancin walwala a wuraren da aka tsaurara su da warware duk wata takaddama ta hanyar lalama a sharance. 'Yancin siyasa na ci gaba da taka muhimmiyar rawa a yankin. Zaben da aka gudanar a Buma da kuma sauyin gwamnatin da ake shirye-shiryen yi na ba ƙasar da ke zaune lafiya kyakkyawan fata da haɗin kai da kuma demokradiyya a yunkurin shiga kawance na kasashen ƙetaren pacific ƙasar singapore da vietnam da malaysia da brunei sun dukufa wajen ayyuka da inganta kyakkyawan muhalli kamar da shugaba obama ya bayyana dogaro da kai da ci gaban al'umma na buƙatar gwamnati mai inganci da bin doka da oda da tsayayyun ma'aikatu da tsayayyun ƙungiyoyin fararen hula da kuma mutunta hakkin bil'adama burin da ya haɗa kan ƙasashen asiyan a cewar shugaba obama shine ci gaban tattalin arziki da samarwa ɗaukacin jama'a dama da tsaro ta ta kaddama cikin ruwan sanyi da mutunta 'yancin bil'adama tare da kare hakkin bil'adama da ci gaban ƙasa wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Yau Juma'a aka kama shugaban masu hamayya kasar Uganda Kiza Basige karo na biyu cikin kwanaki biyu a yayin da sakamakon zaɓe ya nuna cewa yana bayan shugaba Yoweri Museveni da yawan ƙuru a zaben da shugaban ƙasar da aka yi. Domin hukumar zaben ƙasar ta ce shugaba Museveni shine ke kan gaba da kimamin kashi 62 daga cikin ɗari. Jiragen saman yakin Amurka sun kai wa wani sansanin horaswa na ƙungiyar Islamic State hari a yau Juma'a. a yammacin ƙasar libya kusa da kan iyakar ƙasar da tunisia suka kashe kurata 'yan ta'adda da dama harin da aka kai yau juma'a ya kuma lalata wani gini a garin sabra yamma da birnin tripoli a yankin da aka san 'yan kungiyar isis suna gudanar da hidimomin hidimominsu jiragen saman yakin sun auna wani ɗan ƙasar tunisia ne da aka danganta da manyan hare-haren ta'addanci guda biyu a tunisia a bara Ivan Simonovich, mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi shaidin cewa al'amarin ƙasar Sudan ta kudu yana ƙararin caɓewa. Yana mai faɗin cewa rikici a can yana ja barazana ga kwanciyar hankali a ilaharin yankin. Yau Juma'a Mr. Simonovich ya gabatar da wannan kashedi lokacin da yake wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya bayanin halin da ake ciki ta faifan bidiyo daga goma a jamhuriyar Congo. ana sa ran zai gana da shugaba salva kiir to duka duka kuma masu aro da aka Allah mu karshen shirin a daren nan sai kuma canza da asubahi da iko Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed kamin na madadin Jummai aliyu ta tayar gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da ta daidaita sauti da kuma injiniya Malam Suleiman da ya rika mata a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya